na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin 16 ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa 'yan gudun hijiran Najeriya da ke jihar Diffa a jamhuriyar Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu game da yadda ake gudanar da shirye-shiryen zaben Najeriya na watan gobe inda a yayin da wasu ke zumuɗin zuwa ƙasarsu ta asali domin gudanar da wannan zaben wasu kuma sun bayyana ra'ayin ko oho. Wannan zaɓe muna so a yi shi lafiya a ƙare shi lafiya kuma mu ma dole za mu je mu yi zaɓe. saboda mu samu a mana zaɓe na kirki kwanciyar hankali ya zo mu ma da mu da iyalan mu samu kwanciyar hankali kenan yanzu dole ne mu so kenan mu koma mu babu ta inda zamu gyara sai mun yi zaɓe ko ba gaskiya ba za kuma ku ji cewa shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya ba da umarnin ɗaukar duk matakan da suka dace don magance matsalar da ke faruwa a hukumar shige da fice da kuma ma'aikatar haraji ta kasar musamman dangane da cin hanci da rashawa. muna kuma tafe da rahoto na musamman wanda sani malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni amma kafin nan ga mahmud da labaran duniya jama'a assalamu alaikum jami'ai a somaliya sun ce dakarun gwamnati sun kwato wasu garuruwa biyu daga hannun mayakan alshabab a tsakiyar jihar da ake kira galmudug ministan tsaron kasar abdulkadir muhammad nur ya faɗa murya amurka cewa sojojin somaliya da 'yan bangar yankin ne suka kwato garin haradere da galad bayan da mayakan na alshabab suka tsere ba tare da an gubza faɗa ba haradere ya kasance gari mai muhimmanci saboda yana bakin ruwa wanda da masu fashi a teku suka mayar maɓoyarsu kafin a kwato shi ya kasance gari mafi girma da ke hannun mayakan na alshabab jami'ai a ukraine a yau litinin sun ce adadin mutanen da harin makami mai linzami da rasha ta kai kan wani gini a garin dnipro ya kai 35 yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da duba baraguzai don ceto waɗanda suka tsira da ransu gwamnan jihar yankin na dnipro valentin revshenko ya faɗa a shafin sada zumunta cewa an samu mutum 75 da suka jikkata sannan ana kan neman mutum 35 da ba a gansu ba a ranar asabar rashar ta kai hari da makami mai linzami kirar kh-22 wanda ta cillo shi daga yankin da ake kira kursk dakarun ukraine sun ce sun kakkaɓo makamai masu linzami 21 daga cikin 33 da rashar ta harba a ranar ana zaman makoki a ƙasar nepal a yau litinin kwana guda bayan da wani jirgin saman kamfanin yeti ya dauke da fasinja 72 da matukansa ya faɗi jirgin na kan hanyarsa ta zuwa garin pokhara da ya fice wajen yawon buɗe ido bayan da ya taso daga birnin katmandu jami'an filin tashin jirage sun ce an yi nasarar gano akwatunan da ke dauke da bayanai da sautukan abin da ya faru na jirgin mai kirar atr 72 a cewar kuma mu yi har yanzu ba a gano abin da ya haddasa mummunan hadarin ba wanda ya auku a yankin tsaunin himalaya hadarin da rabon da aga irinsa tun shekaru talatin da suka gabata a yau litinin kamfanin jallancin labarai na associated press ya ce masu aikan ceto sun yi nasarar gano gawarwaki 68 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a italiya sun ce sun cafke shugaban wata kungiyar masu aikata manyan laifuka ta mafiya mai suna matteo messina denaro wata kafar talabijin ɗan ƙasar ta italiya ta ce an kai denaro wani ɓoyayyen wuri da ba a bayyana ba bayan da aka kama shi a shekarun baya an yankewa denaro hukunci ba tare da an kama shi ba bisa laifukan kisa da ya aikata ciki har da halaka wasu masu shigar da kara biyu da ke yaƙi da ayyukan mafiya a ƙasar ta italiya ɗan shekaru 68 dinaro wanda ya ɓace tun yana matashi zai fuskanci tuhume-tuhume da dama ya kuma taɓa tunkahon cewa adadin mutanen da ya kashe a rayuwarsa za su iya cika makabarta a yau litinin amurkawa suke bikin tunawa da ranar haihuwar shahararren ɗan fafutukar 'yancin bil'adaman nan marigayi dr martin luther king jr wannan rana ta kasance hutu a duk faɗin amurka yayin da ake bikin tunawa da dr king a shekarar 1988 tsohon shugaban amurka ronald reagan ya rattaba hannu kan dokar ware wannan rana a matsayin ranar bikin tunawa da shi akan yi bikin ne a duk litinin din da ta yi kusa da ranar haihuwarsa wato 15 ga watan janairu inda ajiya ya cika shekaru 94 da haihuwa da a ce yana raye a shekarar 1968 a kashe martin luther king a garin memphis da ke ja tennessee a lokacin yana ɗan shekara 39 hukumomi a kasar indonesia na tuhumar wasu mutane biyar da yin sakaci bayan mutuwar mutum 130 a wani filin wasa a bara lamarin ya faru ne a ranar 1 ga watan oktoba a birnin malang da ke kusa da gabashin java wani al'amari ya zamanto ɗaya daga cikin al'amura mafiya muni da suka taɓa faruwa a filin wasa ana tuhumar 'yan sanda uku da wasu jami'an kungiyar 'yan wasa a rema su biyu da laifukan da suka shafi yin sakaci da suka kai ga mutuwar mutanen idan aka same su da laifi kowanensu zai iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru biyar lamarin ya faru ne a lokacin da wasu 'yan sanda goma sha ɗaya suka harba hayaki mai sa kwalla don tarwatsa masu kallo da suka mamaye filin wasan kwamitin bincike da shugaban ƙasar indonesia joko widodo ya kafa ya gano cewa har ba hayakin ne musabbabin turare ne da ta kai ga mutuwar mutum sama da ɗari. haka da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, 'yan gudun hijirar Najeriya da ke jihar Diffa a jamhuriyar Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu game da yadda ake gudanar da shirye-shiryen zaben Najeriya na watan gobe, inda a yayin da wasu ke zumuɗin zuwa ƙasarsu ta asali domin gudanar da wannan zaben, wasu kuma sun bayyana ra'ayoyin ko in kula. Ga dai ƙarin bayanin wannan rahoto daga wakilin Murya Amurka da ke jihar Diffa, Abubakar Isa. Akalla dai 'yan gudun hijira na tarayyar Najeriya dubu ɗari uku ne ke gudun hijira a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar. shekaru takwas kenan sakamakon rikicin boko haram ya tilasa musu barin garuruwansu na asali ya dai kasance al'ada a duk lokacin zabe na najeriya hukumomin kasar na turo motoci na musamman da za su kwaso 'yan kasarsu da ke waje zuwa kasarsu ta asali domin su ma a dama da su a zaben kamar yadda ya kasance a shekara ta sha bakwai a nan jihar difa to a wani hali ake ciki a wannan zaben na 2019 da da ashirin uku ga ra'ayin wasu 'yan gudun hijira na Najeriya da ke jiha ta Difa. Sunana Muhammad Ibrahim Ajiri. To alhamdulillah gaskiya kamar mutane mu 'yan Najeriya wanda muke zaune a nan cikin jihar Difa a matsayin muna 'yan gudun hijira muna da haƙƙi na mu je mu yi zaɓe a can Najeriya mu dawo. In ba mu tashi mun yi zaɓe mun kawo canji ga wanda muke so din ba. So ina muke da dama na mu samu mu yi canji na. To wannan zaɓe a matsayin mu mu na 'yan gudun hijira 'yan Najeriya wanda muka zo gudun hijira Difa. Wannan zaɓe muna so a yi shi lafiya a kare shi lafiya kuma mu ma dole za mu je mu yi zaɓe saboda mu samu a mana zaɓe na kirki kwanciyar hankali ya zo mu ma da mu da iyalanmu mu samu kwanciyar hankali kenan yanzu dole ne mu so kenan mu koma kasan mu babu ta inda zamu gyara sai mun yi zabe ko ba gaskiya ba to zaben da za yi mu mun san ko su waye za mu zaba mun san wanda ya kamata ko da bai mana gaba daya ba zai kwatanta mana abubuwa da sauransu duk garurukan mu ba kuwa dukan mu muna nan Niger To sai dai a yayin da wasu 'yan gudun hijirar na Najeriya da ke jiha ta Difa ke zumudin zuwa kasarsu ta asali domin gudanar da zabe. Wasu 'yan gudun hijirar na ganin akasin haka. Usman Saido na ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin 'yan gudun hijirar. A matsayina na wanda nake jagorancin eh, ƙungiyar 'yan gudun hijira ta jiha Difa. ina cin karo da wa'ansu abubuwa wa'anda kusan responsibility ne na shugabanninmu su ɗauki wannan abin su magance shi so yana ƙona mun rai sosai wajen ganin wa'annan abubuwan kawai alkawari ne na baki wanda kusan kawai babu su a ƙasa so siyasar mu ta ɓangaren mu har yanzu ba ta canza ba mu tana nan yadda aka saba ta yadda kuma ake yinta so a matsayina na wanda ni nake gudun hijira na zo jihar difa na zauna akwai kulawa ta musamman da ya kamata a bani dubiya da cewa bana muhalli na na gudu na shigo cikin wata kasa. nan filin gudun hijira na mu komi ya lalace eh, yunwa tana nan tana ta eh, cin mutane talauci ah, abin da ya shafi ilimin matasanmu ba ma kwata-kwata in kaga wani abu ya kawo su nan to wani standard programs nasu ne personally damuwar su ce ta kawo su nan kawai ba damuwar 'yan gudun hijira ba yan gudun hijira na tarayyar Najeriya da ke a jihar ta Difa ta jamhuriyar Nijar sun kuma yi fatan gudanar da wannan zaben na 2023 a kwanciyar hankali da lumana musamman ma idan aka yi la'akari da halin da kasar ke ciki sakamakon matsalar tsaro. Abubakar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. Madalla, aka da Abubakar Isa da wannan rahoton. To bari mu leƙa Nijar inda shugaban ƙasar Muhammad Bazum ya ba da umarnin cewa za a ɗauki duk matakan da suka dace don magance matsalar da ke faruwa a hukumar shige da fice da kuma ma'aikatar haraji ta ƙasar musamman dangane da cin hanci da rashawa. Shugaba Bazum ya buƙaci alƙalan shari'a da su aikin ba sani ba sabo akan duk wanda ake zargi da cin hanci da rashawa ko da kuwa alƙali ne. wakilin muryar amurka mini barma da ke birnin yamai ya aiko mana da rahoton A yayin bikin taya murnar shiga sabuwar shekarar meladiya ta 2023 da ya gudana a ƙarshen mako wanda ya samu halartar manyan jami'an da suka hada da firaminista da mambobin gwamnatinsa da shugaban majalisar dokokin ƙasa da kwamandojin tsaro da jakadun ƙasashen waje da na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa shugaba muhammad bazum ya jaddada aniyar yaƙi da cin hanci da farautar barayin dukiyar jama'a. La halsiya vient de boucler de nombreux dossiers d'enquête ya ce hukumar halsiya ta wa alkali mai shigar da ƙara rahoton binciken badakala da dama na kuma bashi umarnin bin diddigin waɗannan takardu waɗanda ke kunnen uwar shegu suna ci gaba da tafkata asa a ma'aikacin gwamnati za su yaba wa aya zaƙinta saboda haka ina kara ƙara ta kira ga alƙalan shari'a su yi aiki kamar yadda doka ta tsara domin aikin su na da mahimmanci sosai a yaƙi da rashin hukunta masu laifuka sannan ya zama wajibi su kiyaye goyon bayan takwarorin su da aka yi katarin samu da aikata abin da ke zubar da mutuncin alkalanci Se garder de protéger ceux de leur lorsque le comportement de ceux-ci n'honore pas leur noble fonction shugaban kasa wanda ya tunatar da cewa ba a taba kama manyan jami'an gwamnati ba a nishar tun daga samun yancin kai kamar yadda yake yi a zamanin mulkin sa ya kuduri aniyar saka kafar wando guda da bara gurbin jami'an duwan da na ma'aikatar haraji Les services de la douane et des impôts sont très souvent pointés du doigt par les investisseurs. Shugaban ya ce har yanzu akwai sauran rina a kan maganar tattara kudaden ƙasa da harkokin hada-hada. Lamarin da ake ɗora alhakinsa a wuyan ma'aikatar duwan da ta haraji kamar yadda ake iya ganewa daga ƙorafe-ƙorafen da masu saka hannun jari ke yi a kansu. Da farko na ɗauki wannan magana a matsayin ƙage to amma da alama batun na bukatar dubawa saboda haka firaminista minista da kai da ministan kuɗi na umarce ku ku yi wani abu a kai. Monsieur le ministre des Finances, cela vous interpelle. Shugaban reshen Transparency International a Nijar Malam Wada ya bayyana fatan ganin ɗorewar wannan yunkuri. A ci gaba da yayi wani bi ana haro abin ana tahiya ga hanya sai a dakata muna fatan ka a yi barci ko ka a ma gyangyaɗi wato duk in haka ta faru a yi ma mutane hakunci ko su wane ne ko mun matsayinsu a cewar shugaban kungiyar voix de sans voix nasiru saidu a yanzu hankulan 'yan ƙasa sun karkata wajen alƙalan shari'a da hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasa juju idan an ba shi takardu shi aiwatar da su dangance da yadda shari'a ta ba shi incin yayi kenan yau 'yan ƙasa suna jira su gani a ƙasa wannan ya giya tana bisa wuyan halsiya da jujoji wadda shugaban kasa rataya musu. Shugaba Muhammad Bazum na wannan ikirari ne a daidai lokacin da bincike ya rutsa da wani alkalin da ake zargi da rubda ciki akan goma miliyoyin sefa na kudaden gado. ba idan wasu da aka gano suna karbar na goro don ba da belin gaggan 'yan takife yayin da aka cafke babban daraktan wata makarantar gwamnati da wasu makarabansa saboda zargin cuwacuwar jarabawa kamar yadda babban daraktan bankin bagari da mataimakansa ke kulle a gidan kaso sanadiyar zargin halitta dubban miliyon sefa da suka wawure sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger An gaishe ka Sulaimu bar mato har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Salim ya haɗa mana daga Najeriya. Gwamnatin ƙasar Amurka ta ƙara himmatuwa wajen bunƙasa harɗar jakadanci da Najeriya. A bisa wannan maradin ne ma ya sanya tuni a cikin watan Maris na shekarar da ta gabata aka yi bikin azahar sashen gina sabon katafaren ofishi mai hawa goma a kan kuɗi dala miliyan 537 tare da saka jari a Najeriya na dala miliyan 95 domin amfanin kasashen biyu a wannan harka na hurɗa. Ginin mai hawa goma wanda kuma tuni aikin ya yi nisa. Ana yin su ne a wani makeken fili mai tsawon murabba'in kilomita goma a gabar teku yankin Eco Atlantic City da ke can Lagos. Jakadiyar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard da kuma kansul janaral na kasar Amurka Claire tare da gwamnan jihar Lagos Babajinde Sanwo-Olu suna daga cikin manyan bakin da suka halarci wannan kasaitaccen biki da aka yi na azahar sashen ginin wanda ake sa ran kammala shi a shekara ta 2027 bayanan da aka yi a wajen bikin sun zayyana burin gwamnatin ƙasar ta amurka na samar da ofishin hurɗa mafi girma a nahiyar afirka nan cikin najeriya can eko wanda zai samar da aikin yi ga 'yan najeriya su dubu biyu da ɗari biyar da kuma wurin aiki na zamani mai ingantaccen matakan tsaro ga daukacin amurkawa da kuma 'yan najeriya da za su fara yin aiki a cikinsa ofishin zai kara bunƙasa harka na hurɗa ne a fannonin fasaha da kere-kere da kuma raya al'adu na ƙasashen biyu kama ya zuwa bunƙasa tattalin arziki shin ko yaya masana harkar tattalin arziki ke kallon wannan sabon yunkuri Farfesa Murtala Sagagi kwararre ne a wannan fanni ya kuma amsa wannan fatawa. To, kamar yadda kai bayani wannan hoɓɓasa da ƙasar Amerika ta yi domin samar da wannan katafaren gini a wannan bangare na Najeriya na kudu maso yamma wato abu ne wanda muke ganin zai kawo alfanu ba wai kawai ga su mutanen da suke wannan yanki ba, amma da wasu sassa na ƙasar Najeriya. Na farko dai ita ƙasar Amerika kowa ya san cewa ƙasa ce wadda take son ta ga ƙasashe sun yi mulki irin na farar hula. To kuma yanzu abubuwan da muke kallo a yanzu mulkin farar hula kusan ya samu gindin zama a Najeriya. So kaga Amerika za ta so ta ringa abubuwa na diplomasiya da ciniki da sauran abubuwa na kawo ci gaba ga da kasashen da suke ganin sun karbi wannan tsari na mulkin demokaradiyya. Ah. Sannan na biyu ita kasar Amerika idan ka duba wato siyasar duniya ah. a shekarun baya da suka wuce akwai kasashe da suka shigo nahiyar Afirka domin samar da hanyoyi na wato haɗaka kamar eh, diplomasiya da bangaren kasuwanci da sauransu to sai ake ganin cewa ƙasashe da suka shigo daga gabashin duniya sun fara danne tasirin turai a ƙasar afirka to kaga wannan hoɓɓasa da afirka ta yi sun nuna cewa har yanzu fa suna nan kuma har yanzu eh, abubuwan da suka sa a gaba domin kawo ci gaba na duniya musamman afirka har yanzu wannan tsari yana nan to kaga shi ma wannan zai ƙara tabbatar wa da duniya cewa amerika har yanzu tana da rawar da za ta taka a kasashe musamman na afirka kuma ta ɗauki najeriya ganin cewa ita ce ƙasa wadda take mafi girma a nahiyar afirka ba wai kawai bangaren yawan mutane ba hmm. amma bangaren tattalin arziki hmm. to kaga kai wannan wato katafarin gini wanda ana ganin shi ne ya fi kowanne girma a cikin wato ofisoshi na jakatanci na wannan ƙasa ta amerika hmm. wadda ta yi a ƙasashe kuma idan ka duba abubuwan da ake so a yi a wajen wajen kawo haɓaka tattalin arziki na wasu bangarori musamman na fasaha da bangarori na nishadantarwa da bangarori na kirkire-kirkire da al'adu da sauransu mm. to za a ga cewa wannan nahiya ta duniya za ta tsaye yanzu muka kalli bangaren a bangaren Najeriya kenan mm. musamman a kasar America kalli wani bangare da suke so su taimaka wa shine bangaren nishadantarwa mm. idan ka duba kasar America za ka ga wajen su su New York da bangaren su California sun yi shuhura akan nishadantarwa fina-finai da raye-raye da wake-wake da sauransu ah. to mu ma an ka shigo najeriya an ga kalli nan arewa wato zaka ga muna da kani wanda shi ma kaɗe-kaɗe ne da raye abubuwan da suke kawo nishaɗantarwa ga al'umma mm. kuma suna samar da aikin yi da haɓaka tattalin arziki na wannan waje mm. sannan in kai bangaren ibo su ma haka an kai bangaren yarbawa su ma haka mm. to kaga wannan haɗaka da ake da wannan ƙoƙari da ake so a haɗa waɗannan da suke wancan bangare na america da waɗanda suke najeriya zai kawo gogewa ƙarin yawan jari sannan zai kawo abubuwa da za a ringa yi tare domin ya kasance cewa an gudu tare kuma an tsira tare abinda kawai muke so gwamnatoci irin namu su zauna su yi tsare-tsare waɗanda mutane za su samu wannan tagomashin saboda ita ƙasa kamar ta america tana ƙoƙari wajen kawo daidaito a ɓangaren demokaradiyya to amma kuma muga demokaradiyya ta zo amma kuma har yanzu roman nata ya yi nisa ga mutane saboda rashin aikin yi da talauci da matsalar tsaro da sauransu to kaga ya kamata a ce kasashe kamar na Amerika suna amfani da hanyoyi na diplomasiya domin nosar da shugabanni na wa'annan kasashe su ringa yin abin da ya kamata muna zaton cewa idan wannan hurɗa ta yaukaka za su taimaka waɗannan kasashe su koyi yadda ake gudanar da mulki na al'umma ba kawai ya kasance cewa idan kana mulki kusan daga kai sai na jikinka ba so kaga waɗannan ah, abubuwa ne wanda ya kamata mu koye su ni kaina na san akwai waɗansu shirye-shirye da ƙasar america take yi a cikin najeriya wanda ni ma na taɓa shiga cikin waɗannan shirye-shirye da aka yi domin samar da shugabanci na gari saboda in dai baka samar da shugabanci na gari ba duk waɗannan abubuwan da ake yi musamman talaka da yaranmu da suke tasowa ba za su ga amfanin amfaninsa ba so muna zaton cewa insha Allahu wannan katafarin gini da ake yi wato zai samu ta goma shi da ita kanta gwamnatin tarayya ta Najeriya domin a yi tsare-tsaren da za a cimma bukatun da wannan gini yake so ya samar. Farfesa Murtala Sagayi masani game da harkokin tattalin arzikin duniya. Ta fuskar diflomasiyya wani irin ta goma shi ne zai biyo baya kuma me wannan ke nuna wa kasashen duniya wato ginin wannan ofis da kuma sabon yunkuri tsohon jakadan najeriya a kasashe da dama ambasada sani bako malamfashi ya amsa wannan fatawa wannan tambaya da kai malam shabu tana da muhimmanci kwarai da gaske kuma abinda mutane za su lura da shi shine kasan kwanakin baya akwai wasu labarai da ake cewa suna fitowa daga amerika akan cewar 'yan shekaru kaɗan najeriya za ta wargaje yanzu wannan gini da aka yi wannan katafaren gini da afirka kuma yana ga banda ma afirka har da sauran kasashe babu inda amerika suka zo suka irin wannan katafaren gini saboda su ci gaba da harkokin diplomasiya da cinikayya da Najeriya. Abin da ya sa kuma suka yi haka saboda sun tabbata har ga Allah Najeriya ta zo ta zauna daram yadda mutane suke hasashen cewa za ta lalace. Eh. Inda sun san lalacewar za ta ba za su zo su irin wannan aikin ba wannan gini haka wanda yake ba kamar shi a Afirka a lafiyar Afirka. Inda sun san kasar lalacewa za ta ka zama za su kashe kuɗi ba su yi wannan aikin. So ya nuna mana cewar kenan Amerika suna da abin da tura ke ce ma confidence. a Najeriya. Ko da yake muna da wasu kalubale haka da suke eh, addabar mu a nan Najeriya. Najeriya in ka lura cewa duk duniya babu ƙasa wadda Allah ya baiwa ma'adanai arziki haka da ke bidni a ƙasa haka da sauransu kamar Najeriya. Su kuma Amerika sun san wannan. Sun gano cewa nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba. Najeriya ba ta zama tana cikin 'yan ƙasashe ba wanda yake da muhimmanci kamar su a duniya. To suna so su zama kan gaba kaga china tana dan eh, lekowa haka eh, ba sa so china ta zo ta mamaye eh, nigeria kamin su su yi din china ita ce kasa ta farko wadda suke cinikayya fiye da wasu kasashe sai india kuma shi diplomasiya yanzu kasan cinikayya ce Shi ne diplomasiya to sun gano wannan muhimmanci to suna so su ga cewa sun shigo najeriya kamin wasu kasashen shigo ambasada sani bako kenan Sani Shabi Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Aka yi da sali Malumfashi to yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Shahararren ɗan wasan Super Eagles na Najeriya da tauraron sake haskawa Victor Osimhen yi kamfar kallo daga jimbin masoyansa a yayin da hukumomin kasar italiya suka haramta wa magoya bayan kungiyarsa ta taka leda napoli tafiya domin su shaidi wasannin kungiyar ranar asabar ne hukumomi a kasar ta italiya suka haramta wa magoya bayan kungiyoyin kwallon kafar napoli da as roma yin tafiya domin kallon wasanni har na tsawon watanni biyu haramcin da kuma ya soma aiki nan take matakin ya biyo ne bayan wata arangama da ta auku tsakanin magoya bayan kungiyoyin biyu a ƙarshen mako a wani gidan mai da ke kan ɗaya daga cikin manyan titunan ƙasar italiya lamarin da ma ya haifar da rufe gidan man baki ɗaya dan wasan na najeriya dai ya daɗe yana samun soyayya da ƙauna daga magoya bayan kungiyar ta napoli waɗanda akasarin su sukan yi ƙarfin halin tafiya kallon wasannin waje na ƙungiyar ne kawai domin ganin bajintar ɗan wasan tare kuma da murnar zura ƙwallaye da yake yi wasu 'yan kasar indonesiya biyar sun bayyana a gaban kotu a yau litinin bisa tuhumar da ake yi musu na yin sakaci wanda ya haifar da ibtila'i a filin wasa mafi muni a tarihin kwallon kafa turmutsatsin da ya auku a cikin watan oktoba a wani filin wasa da ke birnin java ya yi sanadiyar mutuwar mutane 135 ciki har da kananan yara fiye da 40 lamarin ya auku ne bayan 'yan sanda sun harba hayaki mai sa hawaye a wata rumfar 'yan kallo da ke makare da jama'a sa'ad da magoya baya suka mamaye filin wasa a ƙarshen wani karon battar karfe tsakanin manyan ƙungiyoyi biyu abokan hamayya wato arema fc da fasibaya surabaya hakan ya sa ɗaruruwan mutane yin tururuwa zuwa matsatsun hanyoyi domin ficewa lamarin da kuma ya haifar da yamutsi da turmutsitsi inda aka tattaka jama'a da dama suka mutu an caji jami'an 'yan sanda uku da jami'in shirya wasan da kuma wani babban jami'in tsaro da yin sakaci da ya haifar da ibtila'in inda kuma suke fuskantar hukuncin ɗauri a gidan kaso da zai kai har na tsawon shekaru biyar idan aka tabbatar musu da laifi har yanzu kuma 'yan sanda na ci gaba da bincike kan wanda ake zargi na shida wato tsohon daraktan kamfanin da ke ɗaukar nauyin gasar firimiya ta kasar indonesia. a yau litinin ne aka soma fafata babbar gasar tennis ta australian open ta bana a birnin melbourne inda mai rike da kambin gasar wato rafael nadal ya soma fafutukar kare kambinsa tare da doke dan kasar Birtaniya Jack Draper da turmi uku da ɗaya. Nadal dan kasar Spain mai shekaru 36 shi ne dan wasan da ke sama a gasar ta bana sakamakon rashin mutum na farko a duniyar tennis Carlos Alcaraz wanda ke fama da rauni. To sai dai ana sa ran Nadal din zai fuskanci babbar fafatawa a gasar ta bana sakamakon dawowar ɗaya daga cikin zaratan 'yan wasa wato Novak Djokovic. Djokovic dan kasar Sabiya da ya taɓa lashe gasar har sau tara. bai sami buga gasar ta bara ba sakamakon hana shi izinin shiga kasar ta australia saboda kin karɓar rigakafin cutar covid-19 murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria madalla an gaishe ka murtala faruk sagina masu sauraro yanzu sai labarai a takaice jami'ai a somaliya sun ce dakarun gwamnati sun kwato su garuruwa biyu daga hannun mayakan alshabab a tsakiyar jihar da ake kira galmudug ministan tsaron kasar abdulkadir muhammad nur ya faɗa murya amurka cewa sojojin somaliya da 'yan bangar yankin ne suka kwato garin haradere da galad bayan da mayakan na alshabab suka tsere ba tare da an gubza faɗa ba haradere ya kasance gari mai muhimmanci saboda yana bakin ruwa wanda da masu fashi a teku suka mayar maɓoyarsu su jami'ai a ukraine a yau litinin sun ce adadin mutanen da harin makami mai linzami da rasha ta kai kan wani gini a garin dnipro ya kai 35 yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da duba baraguzai don ceto waɗanda suka tsira da ransu gwamnan jihar yankin na dnipro valentin revshenko ya faɗa a shafin sada zumunta cewa an samu mutum 75 da suka jikkata sannan ana kan neman mutum 35 da ba a gasu ba ana zaman makoki a ƙasar nepal a yau litinin kwana guda bayan da wani jirgin saman kamfanin yeti dauke da fasinja 72 da matukansa ya faɗi jirgin na kan hanyarsa ta zuwa garin pokhara da ya fice wajen yawon bude ido bayan da ya taso daga birnin katmandu jami'an filin tashin jirage sun ce an yi nasarar gano akwatunan da ke dauke da bayanai da sautukan abin da ya faru na jirgin mai kirar atr 72 a yau litinin kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce masu aikan ceto sun yi nasarar gano gawarwaki 68 hukumomi a italiya sun ce sun cafke shugaban wata kungiyar masu aikata manyan laifuka ta mafiya mai suna matteo messina denaro wata kafar talabijin ɗan ƙasar ta italiya ta ce an kai denaro wani ɓoyayyen wuri da ba a bayyana ba bayan da aka kama shi a shekarun baya an yankewa denaro hukunci ba tare da an kama shi ba bisa laifukan kisa da ya aikata ciki har da halaka wasu masu shigar da kara biyu da ke yaƙi da ayyukan mafiya a ƙasar ta italiya hukumomi a ƙasar indonesia na tuhumar wasu mutane biyar da yin sakaci bayan mutuwar mutum 130 a wani filin wasa a bara lamarin ya faru ne a ranar ɗaya ga watan oktoba a birnin malang da ke kusa da gabashin java ana tuhumar 'yan sanda uku da wasu jami'an ƙungiyar 'yan wasa a rema su biyu da laifukan da suka shafi yin sakaci da suka kai ga mutuwar mutanen To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie legas Gresham da ta ba da umarni ta injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Sulemaniyar wanda ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, ma'assalam.